Washo, kai ana shiga masallaci ka fito? Ina zuwa, ina zuwa gab da gindin masallacin eh. sai ga wannan dan yarinyar. Dan yarinya wani ai dan yaran suna da daushe mu. Daushe? Eh. Ka burge ni. Ai ko gidan aljanna aka bude zaka shiga in kaga makiyin ka zai shiga kai dawo ka fada ka tafi wuta. A'a a'a banda aljanna. A'a. ta za ce in kuka shiga dai kai shi yamma kai ka iya gaba in aljanna za ku shiga in makiyinka ne ya shiga kai ka yi kwana ka tafi wuta ba komai ba za ka ci ka ba a kai